annabi ya faɗa muna sallallahu alaihi abinda qur'ani ya faɗa mana tsakanin Allah da annabi Muhammadu Allahu nuru qad ja'akum min Allah nuru Allah haske kuma haske daga Allah ya yi ne kuma amsa mana Allah haske annabi mami wallahi sai ku daga murya Allah haske annabi fa madalla Allahu nuru lakum minallahi Allah ya ce yana da wani suna shi da da wannan riga Yace amma na yi ma masoyi na irin wannan rigar na ɗumka mai ita alhamdulillah rabbil Allah shine rabbul alamina banda Allah ba wani rabbul alamina amma sai yace annabi na habibullah shi rahmatan lil Allah rabbu annabi ko rahmatu shi Allah rabbo yi ɗaya ke halitta amma mai reno mai tausai wane ne kuma amsa mana shi Allah halittawa yake yi reno amma tausan abinda zai raya dan adam shi ko yana wurin wa in ji Allah ya ce ina da wani suna ban ba kowa wannan suna ba sai annabi shi adda shi mun raba ni na ɗauki kashi guda annabi na bashi kashi guda inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim Allah na ra'ufun rahimun bin nasi Allah ra'ufu ne rahimu ne amma bin nasi ga mutane amma annabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma adittum harisun alaykum bil mu'minina eh shi annabi shi ko ra'ufun rahimun ne bil mu'minina sannan duk inda duk inda kaga Allah a wuri annabi na nan duk yake da wuri Allah rana amma in babu annabi na ba Allah wuri ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa cikin alƙur'ani ya ce bismillahir rahmanir rahim ga wata kalima wa kalimatul lazina kafaru sufla wa kalimatul lahi hiya al-ulya kalimar Allah ita ce duka dokakakka kalimar da ba ta Allah ba ta faɗi menene kalimatul lahi shine la ilaha illallah musulunci ga mutumin da ka zo ka ce la ilaha illallah kawai abu musuluncinka ko kana so wannan fara ka ce ba ka san taimako ne shi ya bude maka kowa ka shiga musulunci don in ka shekara aka ce ga arne ne ya to a kai arne ne ne ne arne za ka musulunta ya ce to la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ya juya za ce wallah malam musulunci ne bai yi ba sai an taimaka mai dawa ku faɗa da kanku sai an taimaka mai dawa sai ya ce muhammadun rasulullah sannan annabi ya taimaka mai ya zama ni. malaman shari'a sun ce idan ka ce la ilaha illallah kawai baka ce muhammadun rasulullah babu musuluncinka amma ka ce muhammadun rasulullah musuluncinka yayi saboda man yudi rasula man yudi rasula sannan wani ni tambaya da nake wa malam shin wai mine mun ka ba annabi wanda Allah bai bashi ba sannan kuma mine Allah ya aje maka ne bai ba annabi ba na farko Allah cewa annabi ga yawo duniya ta jiya annabi ya inna ma ana ana alqasim wallahu ni fa ga ku nan ni rago ne Allah wa amma Allah ne ka badawa da Allah kayan Allah suna yin dawa kenan wallahi sai kun faɗa amma ya buɗe baki ya ce bai neman taimakon annabi kayan Allah suna gawa kana son lahiya wurin wa za ka nema kai hatta abin banza wanda ka kanka wutar jahannama zunubi in kai kuskure ka wuce inda Allah Allah ce wahi wa kusa ka wahala biyo inda annabi ka aje kayan zunubin ka nan ka tahiya ka Allah ce na yayi zunubin ka ka kashi gaba annabi ka zube ka tahiyya ka Allah ya ce wallahi na yayi mu, أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ko kayan zunubi ka kawo gidan annabi ka aje na karka tsallake tsayawa ka gidan annabi ce mai ga laihibka ka gaya wa Allah Allah ya ce Allah da kai ne lawajadullah zaka sami Allah na inda Muhammadu Rasulullahi tawwabar rahiman ya ce mun ba annabi kayan da akwai kayan da Allah ɗaya adda su mutuwa kayan waye ku ba amsa rayuwa kayan wane ne ku ba ni amsa abin da ya ƙarfin hankali na kayan wana shi malamin abin da bai fahimta ba makaranta bai zo da kyau ba. akwai wasu sunaye da